shugaban ƙasar najeriya mai barin gado goodluck ebele jonathan ya dakatar da babban sakataren ma'aikatar hudu da kasashen waje ta najeriya ambasada danjuma namfon sheni saboda janye jakadan kasar najeriya da ke afirka ta kudu da ake zargin shi babban sakataren yayi ba tare da tuntuɓa ko izinin shugaban kasar najeriya ba wannan mataki dai wanda na nan take ne cewa ya dakatar da ci gaba da aiki shugaban ƙasa ya nuna damuwarsa akan irin wannan matakin da shi babban sakataren ya ba da umarnin ɗauka ba tare da tuntuɓa ba a daidai lokacin da shugaban ƙasar da takwaransa na afirka ta kudu suke tattaunawa da junansu domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ake fuskanta a can inda waɗansu 'yan bijiru na ƙasar suke kai hare-hare akan waɗanda ke zama a ƙasar daga makwabtan ƙasashe. Wannan matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka bai zo da mamaki ba, kamar yadda ita kanta ministan watsa labarai ta Najeriya Patricia Akwasheki take bayyana manema labaru bayan da aka fito daga taron majalisar zartara ta Najeriya a taron ta na mako-mako. To dalilin wai president ya ce shi shine shugaban kasa ko ya kamata da ko za a kira za a yi recalling kowaye in tun da shi ne ya tura su waje ya kamata a faɗa mishi ba zai karanta a talabishin yadda dukanmu muka gani a talabishin ba abun ya kawo mishi damuwa tare da shi south african counterpart dinsa president zuma shi yasa bai ji daɗi ba bai kamata ba ba wai an yi abun da bai kamata ba amma ba bi hanya ba ba bi ka'ida ba kafin any recall dole sai cnc ya ba da approval shi yasa bai ji daɗi ba shi yasa ya suspendin shi famsec ya ce a bincika me ya faru minista watsa labarai ta najeriya kenan madam patricia akwasheki a tattaunawa da ta yi da manema labaru a abuja tuna tuntuɓi tsohon babban sakatare na ma'aikatar hudu da kafashin ta najeriya ambassador jibrin cinade kuma tsohon jakada na sama da shekara ashirin a kasashe daban-daban a madadin najeriya domin in ji ko irin wannan matakin da shugaban ƙasar najeriya ya ɗauka yayi daidai kuwa kowane shugaban kasa shine foreign minister nasa delegated powers ne ya ba minista ko kuma ya ba permanent secretary ko ya ba ambassadors nasa duk abin da shugaban kasa ya a kai sha'anin zumunci da kasashen waje daidai ne to yanzu abin da nake tambaya akai shine shin shi babban sakatare bai da hurumi bai da iko yin abun da aka ce yayi ne aka dauki wannan mataki akan shi kamar yadda na sake faɗa maka malami cewa duk authority na foreign policy yana hannun shugaban kasa shi minista ma bashi da wata kujera sai abin da mai kasa ya bashi balle ma permanent secretary ko kuma ambassador ni kaina na yi ambassador shekara wajen ashirin da yawa na yi permanent secretary shekaru da yawa duk abin da muke yi da sunan shugaban kasar mu muke yi. Ambasada Jibrin Tinade kenan tsohon babban sakatare a ma'aikatar huɗa da kasashe ta Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. A yanzu dai an sa ido a ga irin matakan da za a dauka akan wannan ma'aikatar. Domin har yanzu wasu suna ganin cewa akwai sauran jami'ai na gwamnati musamman waɗansu ministocin da watakila in aka yi bincike cikakke za a ga cewa su ma suna da bayani da ya kamata su yi hukuma dangane da wannan matakin da shi babban sakataren ake zargin ya ɗauka har ya kai ga dakatar da shi daga aikinsa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya